farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. tare da ni Amina buhari Auna. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma tara ga watan oktoba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya sai ki ga yana haifar da wadansu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake cikin wato hankalin shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani jama'a kamar yadda aka ji a wannan gwatsaran muna tafa da ƙarin bayani. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawarmu domin jin ta bakinsu a kan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim da baƙin da za ta gabatar mana. Binta gare ki. Masararo mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suke shafi rayuwar yau da kullun na matasa da sauran jama'a gaba ɗaya. A yau za mu magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci musamman auratayya ko ce a zaman auratayya. Wannan kuwa magana da za mu yi shine akan damuwa a zamantakewar aure. Mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kafafen yada labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman arewaci duk da yake ba inda ba a samun irin wa'annan matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take daukan wa'ansu matakai wa'anda ake ganin cewa anya lafiya kuwa shin ba za mu yi alakanta wa'in abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya a wannan zaune namu a yau muna tare da malama hawa'u shehu ibrahim da malam dr ismail da kuma malam isa dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan kaduna wa'inda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin su tattauna da mu malamai salamu alaikum malamai da farko dai kuma ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure menene damuwan shi wannan damuwar da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi malama hawa ke ce mace mu aka ce damuwa ta shiga cikin mu kuma mu muke yin korafi wani ne shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure assalamu alaikum shi damuwa a zamantakewar aure shine kaga ɗaya daga cikin ma'auratan ko mace ko namijin mutum ya shiga cikin halin da bahaushe ke cewa halin damuwa tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi mm. halin bakin ciki a dalilin faruwan wani abu da ko ɗaya daga cikin su yayi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikin ya kamata ya dinga yi da baya yi sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki eh. mutum ya kasa zaune ya takura ke a takura mutum yake hmm. a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikin su yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata yi ba yake yi ko ita ma mata haka ɗaya daga cikin su dai ya dinga yin musguna ma ɗaya wato ke da damuwa a zamantakewar auren kaman ke da ɗaya daga ciki ne ke takurawa ɗayan kenan ko jikan su ma dan albis basu a ce dukansu za su shiga cikin halin damuwa sai dai na ɗaya fi na ɗaya Mala Ismail, hmm. kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure menene shi? Yaya ake gane cewa yi eh, lalle wannan damuwa ce? Subhanaka la ilma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wato damuwa wani yanayi ne da dan adam yake shiga na rashin farin ciki ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana iya kasancewa ba sai iya gaya ma kowa ba kila in mata ce ba za ta iya gaya ma mijin ba kila saboda tana ganin yana sama da ita kila saboda wani tarbiyya da aka yi mata a gida kila saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada duka bangarorin guda biyar zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abin bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko farko ke so a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wadansu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko mata sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake cikin wato hankalin shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai so ya tattauna da wani ko kuma halin al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala in je ga makawar in mace ce ta ga makawarta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abin mm. ko kuma namiji ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake kila mm. misali mutum ne yana ganin mace shi kila tana yawan fita to ba maki inda zai gama abokin shi wani sai ya dauka kila ko tana zuwa tana wani abu kuma shi ma mijin ba haka yake nufi ba mm. ko kuma duka haka ne to wannan yanayin da za a kasa faɗi din sai ya zama zaman ya yi wani iri ya zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu mm. ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki shine damuwan kenan mm. wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin za su iya cutar da mata wani lokacin kuma rashin magana ma zai isa ko dai ya zama an samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu ya samu shiga ciki na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu saboda zai kasance abin duka yana damun su amma su rasa yadda za su yi. kila halayensu ne wannan kila yana da fali na koyewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukkan su ba su da hakuri idan abu za a a matse a rasa yadda za a yi ba ba za su tona su fahimci yau ba za su fahimci na ba mm. eh, yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka aura ba a tsaya saboda ya kamata in kasance kowa ya fassara kanshi mm. ka gane kai wani irin mutum ne wani irin al'ada ne kai wani irin ɗabi'u ne gare ka me kake so don haka in zaka aure matan sai ka kokari ka samu wanda zaka iya fahimta daidai gwargwado ka fahimci shin yaya ɗabi'un su suke za ku iya zama daidai ku tafiyar da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba to don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske wanda idan ba tsaya an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwan ko dai ya haifar da abin da zai kai ga shiga wuta da su mazan ah, abin na fahimta da damuwa shine wani yanayi hali da dan adam kan shiga a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa shi dan adam tun fil azal tun halittar farko har ya koma ga Allah abu biyu yake yi yana guje ma wahala yana neman jin daɗi duk abin da ya yi cikin biyu ne zaka tare da shi babu na hukunsu duk inda abin da zai kai ga dan adam ga samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damu sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa su dama shi damuwa yakan biyo ba dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi mu dawo ga ma'aurata a wannan zamani zamantakewan aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata ba lallai daga cikin gida matsalar ta kan faru ba domin yau in kai magidancin ne abincin ka na waje idan mace ke matar aure ce alaƙar ki ba ta ƙare kan mijinki ba ne kina da alaƙoƙi da yawa kina da buƙatu da yawa so gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan buƙatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa alal misali namiji ka rasa aikin yi ba matarka ce ta hana ka damuwa ba amma zai iya shafan zamanta mace ki je ki samu matsala da kawayenki ko ku a'a maybe wata hidima ce ta gidanku ko ku a'a matsala maybe ke da yan miji wanda zai sa wata bukata taki ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba dan adam ko da girmama shi ne yana bukatar wannan yana sashe shi ne. rashin girmamawan kanshi kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi wanda tafil azal hakan na iya tura ka cikin damuwa so ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya kan faru ba wasu abubuwan sukan hada da waje tunda mu'amalar mu tana da yawa kana yau kana matsayin namiji kana mai gida kana da matarka kai uba ne ga 'ya'yanka kai ma'aikaci ne karkashin wani kai ma'aikaci ne gaba da wani kai ba kai mai sana'a ne kai kwastoman wani ne kai kaza kana gurare da yawa so halayyarka zai bambanta a inda ka je kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka gogi ka gogi injin oil duk inda za ka je ranka in ka kalli abin da ranka zai baci kuma in ba a yi sa'a ba zai shafi mu'amalarka da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da yin wannan da da ya shafe ka ka gama wai zuwa gurin ne matsalar ka ba wannan abin da ya same ka a mota mm. ya sa ka cikin damuwa har ya affectin zuwan ka wani guri ko kuma an ka je kai ta kauce kauce kana boye wurin da yawa to kuma kin ga ka shiga damuwa so shi kuma damuwa komai kankantar shi bai da dadi. to malam bar mu duba wani shafi mana shi me yasa shi damu wannan ya fi taruwa a bangaren mata mana da wuya ka ga namiji shi damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani kila saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya ƙara aure zai iya sakin matar zai iya yin wa'ansu abubuwa ita matar tana cikin da me yasa ita matar damuwar ya fi nunawa a jikinsu har ya kai ga wani lokaci sukan ɗauki wa'ansu matakai ko su yi wa'ansu abubuwa wa'anda ba su dace ba alal misali tun shekarun baya kuna ta jin alayyar laifukan da ake cewa mata suna aikata wanda mun sani al'ada na halitta na mace tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da kawaici amma za ga har ya kai ga mace ta aikata wani abu ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abun tun yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma dan ma ba a bayyana wa a kafafen yada labarai ne a irin yanda mata suke ta yin waɗannan aika-aikan ko kwanan nan mace a jihar kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashe 'ya'yan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alhini kuma abin tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta haifi yayanta kuma kananan yaya mata iya aikata haka um, a ce kuma komai lafiya lau shin malama hawa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne sauraron mu kada a sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. mu koma zauren tattaunawar mu inda binta ta yi tambaya kamar haka. malama hauwa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza bisabilillahi kin ga mata dai a yanda aka san mu a al'adar mu da kuma da addini a zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida take namiji shine mai zuwa ya nemo ya kawo to yanzu an muku laifi kenan da ake cewa ku fita a ba haka bane a ba ku yanzu kamar kusan ba mu fita mu nema to amma dai a addini Allah ya riga ya dora ma namiji nauyin shi zai nemo ya kawo ya ba iyali shi mm. shine sitira shine abinci shine kudin makaranta 'ya'yan shi amma in sai ki ga maza da yawa ba haka bane mace da namiji wani lokaci mace ita za ta dauki a yanda yake faruwa al'ummar mu yanzu eh, eh. mace za ta dauki nauyin da ba nata ba kamar su ne nauyi wasu mata ba ki ga suke namiji gaba ɗaya su ka kula da iyalin shi tira mata ke mai 'ya'yansu wasu har da biyan kuɗin makaranta akwai inda na ji wata mata tana cewa 'ya'yanta bakwai mm. mijinta bai sa ko ɗaya makaranta ba a wannan zamani eh, sai da ya samu kuɗi ma sai je ƙara aure kin gani to wata uwa za ta zauna ta sa ido haka ta ga ta zaune ba ta makaranta ba boko ba islamiyya mm, za ta tashi ta nema to wata wanda ba ta da halin da za ta nema kika za ta shiga damuwa dole ta shiga cikin damuwa kuma mata a yanda muke a yanda dai Allah ya yi mu maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zan dakewa in abu ya same su na damuwa za ki ga namiji na damuwa da zai dauka mace ba za ka zai kwata zai je fira a wani zai je fira zai je amma mace tana zo da ba za ta iya magana ba wata mai zurfin ciki ne ba za ta iya magana da ko ƴan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba mace za dinga tara abu a rai tara abu a rai sai kila abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta sai ga tana wasu halayya sai a rika cewa wannan matar ya ce ko kuma mijinta ya yi aure ga tana wasu halayya nan damuwa ne ta da ba auren ba dalili hmm. shi ya kawo mata wannan damuwa dama akwai abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da yake a zuciyarta hmm. ta rasa yadda za ta yi sai kuma mijin ila ya zo ya kara aure a lokacin ta zo tana wasu halayya sai a ce aiki shi ne saboda mijinta ya aure ne shi sa take abubuwan da take ba ta son ya kara wata mata to yanzu da ya aure tana so ta ga yadda za ta yi ta tada mishi da hankali ka a samu zaman lafiya hmm. yanzu ko ita wannan matar da kai magana na Kano da ke cewa mutum eh, ta kashe 'ya'yanta mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai an wasu suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe 'ya'yanta amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su gani mm. idan aka bi labarin zaman auren su an ce auren ba mm. abubuwa sun kashe shekara shida auren su ah, ina da amaryar da wani yau eh, eh, ba yanzu bane mm. kuma suna zaune lafiya mm. a ji na idan to akwai abubuwan da zai taru kuma koma auren ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi dan akwai abubuwan da ke damunta ba ta iya bacci tana gane gane amma ta faɗa kisa al'umma mun da al'adar mu sai a ringa za kawai a rudufe ni a ji an ce mata ta yi addu'a an ce mata ta yi magana da mijinta ta gaya shi kuma bai wani ɗauki kwakwaran abin nan ba daga ganin kisa matan na dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da hutu da yakan ce ma depression kuma ba a yi abin da ya kamata ba a ɗauki matakai da ya kamata a lokacin da ya kamata a ɗauka ba har ta zo ta yi wannan mugun ya'ya da ni a tunanina ba uwa da za ta haifi ɗanta ta zo ta kashe shi ka haifi ɗanka da kanka mm. ka kashe shi gaskiya zai Mala a cikin bayanin sun kai magana akan cewa akwai um, zurfin ciki Ah, akwai su wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sa da kuma tsoro kila namijin yadda ya riga sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa idan tana da matsala ta ce wani kayan man kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna shi kana ganin su ma wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tun da su ne a ƙasa din su ya zama su ne din damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa fili su faɗi ga damuwa gaskiya zaki ga su bangaren matan in kika da ko aure za a yi zai ga ana bada shawara cewa kada a samu third party wato kada a samu mutum na uku duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku to wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin din. Mm. amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kitsa ku rufa ne ko mene mm. kitsa ku rufa ne eh, to irin wannan abubuwa din to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shi na addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani ya maka nasiha saboda akwai abin da za ka kalle shi daidai iya matsayinka ne tunda kuma kwakwalwanku da tunaninku da shekarunku da sauran mutane ba ɗaya bane zai iya kasancewa wani zai iya baka shawara akwai abin da kake ganin kamar kana daidai in mana addini ne sai ka kila baka fahimce shi da kyau bane ba to sai ga wani ya zo <clears throat> ya yi maka nasiha ko dai ciki daga cikin nan uwansu ko wani dai haka zai maka nasiha da za ka iya gyara ko kuma ita ma macen haka hmm. to wannan ɗabi'a ɗin da ake cewa ɗin kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to yana ganin yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma a to a dinga bayyana kake nufi eh akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci a samu wani amintacce wanda dai ba za a iya ko da nan gaba bata ba za a je ana ce kaza ko da misali liman ko pasto din ka ko yau eh ko liman din ko pasto din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wanda kuma yake da experience mm. na yake da eh, sabo kuma ake ma shi mijin na ma shi wanda na ma kuma yana da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zarar an gaya mishi matsala zai iya kallon daga inda matsalan ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗi waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da yake faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda zurfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane zai iya gane cewa ga inna matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawansu wallahi ne dai a fahimta ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun fi maza kirki a fahimta ta bayyana sa'ad ba dai amma dai tun da ai daga cikin kalura shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike mm. abinda nake fahimta da yawa mata sun fi a tunanina ina ganin haka saboda su da hakuri mutane ne masu rauni to amma akan samu daidai ko daga cikin da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da ya faru amma kuma ko sai zafin zuciyar za ga daga baya za su zo kuma su dinga roƙo suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to um, kuma ban wannan kamar yadda aka yi magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai faɗi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ko kuma ya ji wani matan shi tana bashi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wani abu ne ba da haka bisa ga haka zai yi hakuri in zo sai gane ashe matan nan ma tana hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi ga yan take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan eh, uwanta to amma sai daga cikin a gida ashe shi wannan matsalar da ke ma gani ba ma matsala bane da haka lokacin zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi haƙuri a gyanta bangaren mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau a nan tin shi in ta haɗu da mata mata da yawa a yi haƙuri za ki dana ce ina namiji karki bashi namiji ai shege namiji ba dan goyo bane kowa ce musamman mu hausa muna da matsala kullum huduman da ake musu namiji ba dan goyo bane kowa ce namiji ba ne zai mutu maraya mm. namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai mijinki saboda tsabar to babu alheri a cikin al'amarin babu alheri saboda daga mutuwa ai ba da ke son mutuwa za a ce namiji kanin ajali ba to mutuwa ce kawai ta kuma jinki lalacewa to kin ga wannan ba dabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma a ce eh, kowa ya ce namiji uba ne zai mutu maraya kowa yake eh, namiji ba dan goyo ba to duk wannan ɗabi'u ne na al'adar mu na Hausawa da ya dace ba yanzu yadda matan suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautatawa maza a kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta hmm. eh, siyan magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta eh. rayuwar aurensu tsafta tana nan tana yi kullum shafin da za a kyautata wa namiji tana dubawa amma still bata tsira wannan namijin har yanzu yana ganin ba ta kai yadda yake tana wajen yake gani tana wannan kokarin wannan kokarin wani abu ne daban ai mm. ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure mm. ko saboda yana da bukata mm. ko kuma yana so da akwai bukata akwai so so mu mu aje wannan wato wannan ɗabi'un da ake da ake magana cewa namiji ba ɗan goyo ba wannan yana matukar taimakawa in kika lura su yaruka ai abin da ake cewa namiji ma ba ba. ko da dai mu addinin musulunci muna ganin ba daidai bane mace ce ba amma saboda tsaban biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke his hmm. part of you sai a ce ai baba ma kawai saboda an riga an tattala an bashi to amma sai kiga tun da waɗannan matsalan kamar sun dan faruwa ko da ke ban dai bincike ba hmm. amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da waɗannan din ana ƙara farka zama to malam isa mun yi magana a akan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure inda kai mana fashin baki sannan kuma muka yi magana akan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi da yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta to shi damuwa ya ka samu kowa to akwai wani bambanci guda ɗaya kowa na da yanayin halittar shi mm. alal misali wani na da wani bai da shi halittar shi wani na da tunani zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da riko wani na da yajiya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ko yanayin tsarin eh, zuciya shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce maka ya in ya tashi ya bar kila ya bar magana rabada to amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji rugu ko da bata mai ko da ta yafa abin ta fi rike shi ko da bata rama ba ko da bata rama ba ta fi namiji ranta mhm. so rikon ma yana kara damuwa a rai amma a situation da zaki samu mace mai mantuwa da sauransu wata zaki rasa akwai macen da zaki ce rantse da Allah kice ba ta ba abin da ke damun taranta saboda duk abin da kika mata ta tashi ta bugunta ta manta a ta gama magana hakan nan zaki samu a mazan hakan nan zaki samu wani namijin laluran shi inda inda ya tashi ya bashi nan ya bashi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai value akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure hmm. mace mijinta guda ɗaya ne wannan mijin naka tana kallon aurenta shi ne rayuwarta da auren nan tana kallon su tare suke tafiya tana tarayyarsa tana daukar rayuwarta da auren ma tare suke haka so namiji kuwa yan mijin mace kuɗi ne mm. ko so ba da bayan haka ko a nan kika zauna za ki lissafa muhimmancin da wannan zai dauka ya ba wannan mm. ya ba bangaren aure wannan ba zai dauka ya tunda wannan yana da saboda wannan yana da yana da canza yana da wasu nau'ika mm. daban mm. ita ko wannan nau'in hanyar ce kwaya daya so ba yadda namiji zai iya watsi da abu akan al'amarin aure musamman muka kalli ma tsarin al'adarmu da addininmu a yau namiji in kana da mace hudu yau in ɗaya ta rasu gobe za a iya ɗaura maka aure ya halatta mace kuwa in duk duniya na son ki a addinin musulunci alal misali akwai wa'adin da zaki kai kafin ki iya auren wani sannan in kika dawo al'adu da sauransu da sauran addinai za ma ki ga ita ma haka mace ba ta sauran aure ai sai ma an tambayi me kaso auren da ta so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwa fiye da mace mm. so dole ita abin ya fice mata rai domin me matsalar ta fi damunta kin gane lokaci ya karatu don haka a nan ne za mu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.